assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a cikin shirin yar cikin gida shirin yar cikin gida kamar yadda kuka sani shiri ne wanda yake gayyato muku yan jarida da masu alaka da aikin jarida domin jin irin gwagwarmayar da suka sha ko kuma suke kan sha a cikin aikin suna na khadija ahmad tari ne ce wacce nake kasancewa da ku a kowanne mako kamar yadda kuka sani a makon da ya gabata mun karɓi bakuncin malam adamu Salisu. Salisu ARTB wanda da shi ne muka kasance. Kuma insha Allah a yau ma ya dawo zai dora ka inda muka tsaya a makon da ya gabata Malam Adamu sai yi sallama ga masu kallon. To, assalamu alaikum masu kallon mu. To, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. To, gashi mun dawo za mu da ka inda muka tsaya. Na'am. to me yake janyo wasu 'yan jarida a wannan lokaci mm. suke tsalle-tsalle idan an buɗe wannan gidan rediyo suna mm. can an buɗe wannan suna can ba mm. sa zama guri ɗaya to ah, magana ta gaskiya ah, yawanci ko in ce akwai rashin haƙuri domin ah, idan ka yi haƙuri a inda kake wanda misali da na fara gaya miki a da kin ga babu kafafen yada labaran to zaki ga irin ba wannan tsilla kana wannan gidan jarida ka koma wannan gidan babu irin wannan abu saboda kowa so yake gina kansa a waɗannan kafar yada labaran wanda yawanci a shekarun baya magana ta gaskiya wato waɗannan irin mutanen sun kafa kansu a waɗannan kafafen yada labaran da kuma ya ce allah ya taimake su suka yi fice a jiha suka yi fice a ƙasa har kuma wani bangare ma na afirka za ki ga sun yi bangare sun yi fice domin haƙurinsu a misali bara mu ɗauka na yi aiki da ma mai garba ogana ne a wato gidan jarida na triumph ya fara da kachapel misali a ƙungiya ya fara ya zama chairman ɗinmu na chapel ya zama chairman na state ya zama wato president sai da zama mataimakin shugaban kasa na 'yan jaridu sai da zama shugaban kasa na 'yan jaridu kuma sai da zama shugaban kasa na west africa kin gane saboda kin ga duk wani haƙuri ne ya zauna kin gane amma a yawancin yanzu matasanmu ko kuma je yawancin kafafen yada labaran nan zaki ga mutum yana nan go jibi sai ki ji shi a can kana can gobe sai ka ai tsilla tsilla ba zai wannan ba kai kanka kafin a ce ka zauna ka haƙura ka nutsu she ga shekarun manaka ai sun tafi domin ka zo nan kai shekara uku ka tafi can kai shekara bakwai ka tafi can kai shekara sai ga ka tara shekarunka sai ka shekara wajen ashirin kana tsilla tsilla kuma har yanzu baka baka gina kanka ba a waɗannan kafa yaɗa labarin to abin da yake cutar mu kenan wato muna da sauri yanzu kowa so yake ba zan ce a san ka ba idan ka haƙuri inda kake za a san ka shi aikin jarida yana da buƙatar wato nagarta da kuma guje tsantseni domin idan kana tsantseni kai ba mai kwaɗayi ba ne to mutane ma sha'awuka sun gai za ki ga mutane suna jawo ka duk wasu abubuwa da za su yi sai a kirawa ne saboda ko da kuɗi ko ba kuɗi ko da wani abu zai musu aikin kamar yadda zai wa kansa to yanzu kuma abin da aka rasa kenan eh, za ki ga yawanci in kudaden da ake biyan waɗannan kafafun yada labarai za ki ga wasu dubu bakwai wasu dubu goma wasu sha biyar wasu watakila ma masu dan wannan dan eh, ci za ki ga ashirin ashirin da biyar da sauransu to ya za a yi kana dan jarida kana bangaren labarai a misali eh, za ki ga rayuwarka ya za ka ta kasance shi sa za yawanci idan aka je aikin ma idan mutum mutanen misali wanda suka gaice kama ba su baka wani abu ba za ka sun fara kunkuni wani ma nan zai share labarin wani ma kuma zai ce kai wani kuma zai je ya yi abin da ya ga dama ko yaya dan yi musu dai a ce an yi din to wasu kuma ma ba su ba to kin ga ai ba shi bane aikin aikin nan ko ka an baka kuɗi ko ba a baka ba haƙƙi ne da ka je wajen taron nan ka rubuta labari ga abin da ka kawo wannan amma yawanci misali amma gasa ina ganin akwai sakacin su editocin da suke tace labaran domin ya za yi ina da wato wakili reporter na ce ka je ka mu aiki a kan kaza ka je ka je ka je ka yi aikin kuma ba kamu labarin ba kuma in kyale ka kin ga akwai sakaci akwai irin ko in kula da ake da harka amma mu da wallahi tsoro kake yi ka je aikin nan baka samu wasu abin da ya kamata a ce ka samu ba domin a da in aka kafuta aiki sai a kira ka sai a kana dawa ah, sai a tambaye ka sai a ce ah, ina wato labaran naka ah, idan ka kai labaran misali na zo edita ce je ka rubuta ba wai edita a news editor mm. ba wai edita oga kwata-kwata ba yauwa akwai bambanci akwai edita na gaba daya akwai kuma wato eh, editor news editor wato mai tace labaran kafin ya kai ga editor idan ka je wani sai ka je ka rubuto kamar yadda na faɗa tun farkon mu sai ka je ka rubuto labarai so hudu so biyar ana cewa ka koma ka je ka sake ka koma ka je sake to wannan so ake a saka a layi a saka a domin nan gaba ko ba su in kuka dan matsa za ka kai ma za ka iya wato tace labaran to abin da wato yanzu na yanzu bamu bamu da hakuri a tsalle-tsallen nan da ake yi kana gira kafafen kana giran wannan gidan rediyo wannan gobe ga koma can kana gidan talabijin can gobe ga koma can to gaskiya duk masu yin haka ba so suke su gina kansu a aikin jarida ba to wasu za ka gani ana biyan su albashin yadda ya kamata mm. amma kuma su sun riga sun ta'allaka da aiki mm, dai sun je gurin taro sun eh, aiki eh. wannan to to abin eh, abu ne Allah ya kama wani zamani ba cewa aka yi PR abin da ake cewa wato PR ko a presidency kina ji ko akwai abin da ake cewa PR ba wai kuɗi bane ake ɗauka a baku misali kana kana aika da labarai idan wata tafiya ta yi misali za a je wata kasar za ki ga a da yin jaridu ke kwasa to wani ba a biya ka ba aikin jaridan ka ya kai ka kasar da baka taba tunanin zaka je da shugaban kasa ba ko aiki ya kai ka da gwamna wanda baka taba tunanin zaka je da gwamna ba ko aiki ya kai ka da mataimakin gwamna wanda baka taba tunanin a yau ka zaka yi ba ko kuma aiki ya kai ka da kwamishina wata wasu kasashen wanda baka taba tunanin zaka yi wannan ba to kin ga hakuri ne eh saboda haka aikin aka tura ka aka ce ka je ka aiki ka tsaya kai tsakaninka da Allah ka tsaya kai tsakaninka da Allah ko an baka ko ba a baka ba ka tsaya ka yi aikinka wannan aikin shi zai jawo ma martaba wannan aikin shi zai ja a sanka wannan aikin shi zai a to aiwa ne ai ya taba mana report ya taɓa mana wato wani report akan kaza me yasa ba za mu kira shi ba mm. to kin ga ai ka dasa kanka a wajen kuma ba za ta taɓa gudanar da wani abu sai sun ce kai a nemowa ne mm. to abin da yanzu mu ko muka rasa so kake sha yanzu magani yanzu da ka zo an yi aiki na ɗauki kuɗi na baka to gobe za ka sake dawo mu ne ka ce mu kaza an ɗauki kuɗi baka ai ka gaba yi ba amma a lokacin da ka zo kai mutum aiki ya neme ka ya rasa kuma ya ji labaran nan ai kaga sai kafin mutuntaka sai kafin wato sai ka martaba a wajensa ya ce ka ga yaron tafiya sama fa amma kuma kalli labarin da ya mana to ya zai wani abu ya taso ba zai ce kai wannan fa kaza ne yana mana kaza ya kamata a sa shi in za a yi tafiya a tafi da shi to ai kaga aiki alhamdulillah ka gani kuma wani ka samu ka ci halak ɗinka mm. da tafiya ce kuma an sa ka a ciki kuma gwamnati ce za ta ɗauki nauyi ko kamfani ko dai gashi kaza da ba su a zuba da haka kamar yadda nake gaya miki a yanzu ma akwai kafafen yada labaran da ana aikin ana gamawa za ki neme su rasa mm. saboda su wato doka ce ma su karbi irin waɗannan kuɗaɗen ana gama za ki neme su rasa to da za a ce eh, wato matasanmu da suke tasowa za su haƙura da abin da ake biyan su za su haƙura da mutuncinsu da yafi amma ka ga an gama aiki an gama aiki tun sha ɗaya ka ga mutum ba zai zo ofis ba wai yana jira wai a masa pr wanda pr ɗin ba dole ba ne ba wanda ba wani doka a aikin jarida da ya ce wai a ɗauki pr a baka dole babu kawai dai wasu suna ganin irin sun gaito mutane ba su kyautata musu wasu sai su baku lemo wasu su baku abinci wasu kuma ma har kudin mota ce to ga wannan dala a yi kudin mota tunda yawancin kafafen yada labaran ba motoci ba bane ake kai mutane za ki ga yawanci mutum zai ɗauki babur ɗinsa watakila ma shi zuba man babur ɗinsa wani ko mota ma zai wani keke na zai hau za ki ga sun je wajen aikin nan to giga duk akwai irin wato an bar kofa na wato reporter ko kuma wakili in yaje kiga ya sa rai zai samu wani abu wanda kuma a da ba haka bane a da ga wato hukumarka ko kuma gidan talabijin ko ka akwai mota ta ace da da direba komai za a zuba mamai za ku tafi aiki za ku je ku yi aikin nan kuma za ku dawo ga ba wai kuɗin ka ɗauka ka biya keke nafe ba ba kudin ka zuba mai a babur ɗin ka ka ba ba kuma kuɗin ka ka zuba ka tafi ba ko kuma ba kuma a ƙasa ka tafi saboda ba a so ka tafi aiki wato a cikin wani yanayi mai kyau shi dan jarida kullum ana so a gan shi yanayi mai kyau domin abun koyi ne a wajen al'umma gari idan an ganka a talabijin a ganka a cikin wannan tunda a misali a talabijin tunda talabijin za a ga shigar da kai hmm. za a ga irin yadda kake magana da sauransu hmm. ah, ba kamar rediyo ba wanda ita rediyo ba za a ga shigar ka ba ba a ga wani ɗinka ba in ma daga jirgin do da ya singileti ka je ka karanta labarai ba wanda ya cewa amma talabijin ba ka isa ba ita hmm. talabijin akwai dokoki a ah, musamman ma mu kamar gidan talabijin bakari ma akwai dokoki ba za ka zo ka sa dogo da riga ba hula ka ce za ka yi labarai ba babu wannan abu so ko da program ne ba za ka sa dogo riga ko kuma ka sa suit in ka sa suit to iso ki amma ka sa wannan zan ka sa suit ɗinka ka saka za ka iya wannan amma dai ka sa dogo riga ko ta riga ka ɗauki ba hula ba za ka yi wannan ba saboda al'ada da kuma yadda aka tarbiyyantar da al'umma daban-daban shi ne. Mm. kallon mu kada kuma ta kuna kallon shirin 'yan cikin gida ne daga nan ɗakin na yaɗa shirye-shirye na matashiya tv inda kuma muke tattaunawa da malam ado salisu arcb za mu je kuma mu karbi sakon talla idan mun da shirin zai dora Albashirinku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauki a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron kawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo. Sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye. Ma'aikatanmu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da ƙwarewa. Sabon tsarin zai ba ku damar tallata hajar ku a cikin sauki domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma to ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauƙi ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na Amincin Rediyo. Muna muku barka da zuwa sashen tallace-tallace na tashar Aminci Rediyo. Tsarukanmu kamar yadda aka saba tsaruka ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu shirye-shiryenmu masu tarin eh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi maka shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu kofar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwabar riba. Hakan zai kasance ne bayan kun tuntuɓi sashen kasuwancin ƙawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishinmu. gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France a kanan dabo ko a lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. masu kallon mu barkanmu da dawowa to ya kake ganin jajircewan ma'aikatan yanzu mm. da kuma ma'aikatan baya to magana ta gaskiya wato ba za ki taba hada ba mm, domin tunda ni na shiga aikin jarida da kuruciya mutumin da ya gama secondary school aka yin kin ga akwai kuruciya na je na shiga wani yanayi duk sun girme ni sun fi ni ilimi na shiga cikinsu mm. misali bangaren labarai za ki ga duk wanda ka zo ka samu yawanci duk sun gama jami'a kuma na zo na shiga cikin su to idan baka kwantar da hankalinka ba ka nutsa kai ma to abin da ake so ka samu kuma ba za ka samu ba domin na ɗaya sun fi ka ilimi sun fi ka gogewa sun fi ka wayewa kuma sun duk wasu abubuwa sun fi ka to saboda haka in kana karamin ma'aikaci a waje haƙuri ake yi wataƙila ma za a iya cewa kai ado a aike ka nan je ka so mu kaza je ka duk ka je duk yana cikin tarbiyya da sauransu saboda ba tsarorinka ba ne ko a unguwa wanda ya girme ka zai zai ce wani dauko mu kaza ko wani so mu kaza ka tafi kuma ka je ka so masa duk da girman ka akwai kai ma da ya girme ka to yanzu kuwa magana ta gaskiya babu wannan abu yaro ko yarinya tana shiga aikin jarida suna dan fara gamuwa da manyan eh, 'yan jaridu a wajen aiki wajen assignment sai kiga ta fara irin ita ma ai ai ta ma ta ta ta zo saboda haka sai ta dinga wani busa iska ko yana busa iska da sauransu ai ya zo ya haɗu da su irin bashi yan bashi ya haɗu da su irin muhammad ya'u ya haɗu da su irin ibrahim wanda sun jima a aikin jirin nan gashi yau sun zo suna aiki tare wanda ko ba haka bane ko gidan giya akwai babba ko gidan giya akwai babba saboda haka shi aikin jarida kamar yadda na gaya miki ni na yi aiki wato da manyan mutane a misali kamar yadda na ga miki tun farko na aiki da wato garba eh, shehu shehu shehu mm, a edita na ne kuma ni yaransa ne na aiki da mamaye garba na aiki da wato lakcirori yanzu wanda sun kai goma suna jami'a bayero akwai habib noman habib akwai murtala eh, akwai mustapha cinadi hmm. akwai silya usle hmm. duk tare muka yi aiki a trial hmm. silya usle akwai isa muhammad inuwa akwai muktar magaji duk waɗannan ogannina ne a trial tare muka yi aiki da su amma kuma yanzu duk gasu allah kai so su matsayi suna lakcarori akwai dan okireke wanda shi ma wanda na gaya miki tun farko ogana ne yanzu kuma shi ma yana wata jami'a to za ki ga wato yawancin ita rayuwar duniya haƙuri ne kuma da jajircewa yanzu a duk lokacin a ce a lokacin da muka zauna waɗannan mutanen ba a yi zaman kirki ba kai ba kai sa ko ɗanka ko ɗana ko na bai kana neman admission ka je ka ce ai ga ɗana kaza saboda ba a yi zaman mutunci ba amma an yi zama ne na yan uwantaka yan mm. uwantaka mai garba fa zan ɗauke shi abin na trayon fa zan taɓa yana political editor shine political editor har ya tauma wajen ganduje lokacin gwamnati yana dubu yana mataimakin gwamna mm. a shekarar 1999 ya tafi sa ya je suka yi shekara hudu ya dawo ofis zai ce a do dauko babur dauki ba mu babur ina ma mai garba ya ce mu je kaza mu dauke shi mu je ko kuma mu ce mu taso mu zo mu je mu ci abinci duk irin wani abu to in kika da ba a yi zaman mutunci ba ba a yi zaman yan ba ai ko a hanya zai gani ma sai dai ya kawo da kai ce yana kwamishina to amma dukkanin su ba wanda zan buga waya bai dauka ba har garba shehu duk to kin ga amfanin kana yaron dan jarida ka kwantar da hankalinka ka yi biyayya kai ma mawatar za a bi ka now to aikin jarida waɗanne nasarori aka samu kawo yanzu za ku yi editing ko eh za a editing <coughs> to a gaskiya ni aikin jarida alhamdulillah saboda na je kasa sama da guda goma a aikin jarida na je kasa da guda goma kuma duk aikin jarida ne kai ne mm. kuma a najeriya kamar yadda saboda ni na yi wato wato kin san kamar nuj mm. wato kungiyar yan jaridu akwai toyota ke shi an yi akwai shugabanninta haka swan ma wato kungiyar marubuta labarai wasanni tana da wato ita ma kungiya to wannan kungiyar ta marubuta labaran wasanni ba inda bata kai ni ba a najeriya ba inda bata kai ni ba kuma tun ina tun tun ina treasurer na state har sai da yi shugaba a state kuma har sai da tafi na zama national officer a harkar wato kungiya ta marubuta labaran wasanni a yanzu a najeriya ba inda wato zan kira wani ba inda ba zan kira wani ba in ce wane kana ina ga wato ga wani sako nan ka je karba mu a najeriya gaba daya saboda yawancin wasannin da ake yi na guje-guje da tsalle-tsalle a najeriya za ki ga an je wato jihar rivers ja wato an yi wasa a can za a je ido an yi a je lagos a yi a je wato sokoto a yi a je kano irin duk waɗannan sai a zazzagayawa ake da irin wannan wasannin to kuma duk inda ka je duk inda ka je in kai ɗan matsayin ka ɗan jarida ne akwai inda ake cewa media center kowa a nan za a zo a taru ka san wane ka san wane ka san wane ko baka san shi ba a nan za a taru to kin ga daga nan sai ka ga wato sanayya kuma ta fara zuwa a kai da kai na kake a ni da kai akwai nake kai da kai na ah ni daga ibonyi state nake duk sai kiga an riga an san juna sai kiga an yi exchange saboda haka ita harkar wasanni gaskiya tana kara danƙon zumunci da kuma haɗin kan ƙasa na'am to baya ga nasarorin da aka samu waɗannan kuma irin ƙalubale aka samu to shi ƙalubale na aikin jarida gaskiya yana da yawa ah, duk da cewa ƙalubalen da ni a misali na samu tunda ban shiga da ka ban shiga da wato digiri ba a aikin jarida don da na gama secondary school ne na shiga kuma ganin cewa ina da wato san abin sai da na dinga tafiya na dinga wannan na karo ilimi har na kai matsayin da ni ma zan ce eh alhamdulillah to kin ga shine in zaka shiga aikin jarida magana ta gaskiya akwai kalubale musamman ma wato wajen ilimi mm. ah, idan ba ka da wato idan ba ka kai ka samu digiri ba to ka yi kokari ko da ka shiga ka kara wato bibiya kana ci gaba da karatunka domin ka kai matsayin da kake da bukata kalubale ah, dama yana da dan dama dama za ki ga yawancin kamar yadda na gaya miki tun farko mm. ah, na shiga na je na ɗauko labarai na rubuta sau biyu sau uku sau hudu ana cewa ai labarin bai ba in je in sake to kin ga wannan kalubale ne kuma a lokacin da na yi fushi na ce kai waɗannan ba sa so na ne da yanzu ban kai matsayin da na kai ba tunda yanzu gashi yanzu ni kaina ni ma ina tace labaran mm. to inda mugunta suka mu to kin ga ai da ni ma da yanzu ina <laughs> can ina can ina ta wannan to shi aikin da gaskiya yawanci baki ga babu kyashi babu kuma irin wane ne na wane ne na wane ba na bane kowa naka ne in dai kuna wato ɗakin labarai wato inda ke cewa newsroom kowa naka ne kuma kowa aiki ya taso sashi in ma ya ji yayo aikin nan bai daidai ba jawo shi ta amma wane da ka fara labari ta kaza ai da yafi sai ki ga in me ya dauki wannan ne sai ce to alhamdulillah wanda ko ba mai sani ba sai ce kai wannan komai na rubutu sai ce ba daidai bane wanda ko ba haka bane duk girmanka kamar yadda nake faɗa a aikin jarida duk girmanka ko md ne kai kai ko ko shi ne shugaban nan in dai harkar labarai ce taso wallahi sai wani ya ci gyaran ka ai shine wato dan dan adam din baka isa kai kai abu gaba ɗaya ka ce wai kai a'a ba wanda ya sai wannan ba wani yana duba sai ya ci gyaran ka to shi haka aikin jarida ke ba zan taɓa mantawa ba akwai ibrahim bello kano wanda ake cewa IBK mm. professor ne a lokacin ma da nake aiki a Triumph wato ina jin yana da dakta ne a wannan lokacin amma muka je wani aiki lokacin marigayi oneya mm. yana gwamnan kano da muka je to akwai ɗansa mm. ɗan shi ibrahim bello ba wai ɗansa ba ne ɗan garba bello kan karofi ne wani yaro khalid aka karama shi saboda haka da muka da ofis sai ce kai a dozo nan kai ni ban iya wannan terminology naku na labaran wasanni zo ka rubuta mu labaran labaran nan na zo na kuma zo na da ko prof ya fi ni a ilimi ya fi ni a kuma profesa ne na english ba wai english ba ma wai na wannan ba amma haka na zo na zo na muka yi labaran nan muna wasa muna dariya to kin ga ai alhamdulillah to shi shi wato aikin jar gaskiya na daɗi gaskiya aikin jarida yana daɗi mutane za su san ka za ka san mutane kuma duk wani abu naka ya tashi wallahi wani kawai sunan ka zai ji ko kana karanta labarai kana ko kana karanta labarai ko kana wani kawai labari zai ji wallahi sai ya zo wajen ka sai ya zo shi aina ji ne a rediyo za ka ɗaura aure ko ka za ta ɗaura aure ko wani abu na zo ma murna to gaskiya aikin jarida akwai zumunci ba dai ban san yanzu ba saboda na san akwai zumunci eh, ko ina ne za ki ga yanzu misali akwai irin su bashi yan bashi bashi yan bashi tun muna tram muke tare shi yake harkar eh, jarida shi ma ah, irin irin su yanzu ai a cikin harkin jarida kaɗan ne yanzu zagayen da yake kafafen yar labarai ba wanda ya taɓa tunanin kai wannan mutumin wai me yake damunsa ne wani wasu ga kawai ba zai bata lokaci ko ba bata lokaci ba ne ba wannan program da kake zuwa kake yi a kafafen yar labarai ba bata lokaci ba ne baka san lokacin da wani ya ce ka ai akwai kowa ne da na taba ji yayi wani yayi wani batu but ya kamata bara mu jawo shi sai ki ga amma appointment ita haka rayuwa take mm. yanzu garba shehu da ba mun tare tare ba yanzu shine mai magana da yawan shugaban kasa Muhammadu Buhari to kin gidda akwai iri irin su mm. kuma aikin jarida ne kai su inda ba su aikin jarida ba su kai wannan matsayin ba kuma da aikin jirida mugunta suka yi da ba za su kai wannan wannan din ba to shine na'am to <laughs> masha Allah to duk da dai ka ce saura shekara biyu ka kammala aikin ga baki mm. ɗaya a yi ritaya na'am to wanne matsayi kake so ka cimma to ko an cimma ko kuma nan gaba akwai wani matsayi ko kuma buri da ake son a cimma a nan gaba to ni wato gaskiya alhamdulillah ah, tunda dai shi daman aka ce lokacin da aka ce ka fara aiki akwai lokacin da aka gama dole ne ko ka mutu kana yi ko Allah ya baka tsoron da aka kammala ko kuma da ka shi ne dai abubuwa da to amma in Allah ya baka lokaci ka gama shekara 35 kana bauta a ƙasarka to ai in ka kammala ba na jin kana da wani kuma dogon buri da a shekara 30 din nan da baka yi shi ba saboda haka sai dai ka koma gefe a waɗanda suke tasowa waɗanda suke neman shawara in akwai waɗanda suke neman shawara kamar irin yanzu wannan kun ga ni ba mu taɓa waya da ke ba amma kin kira ni kuma na ce zan zo Sau na san mahimmancin kafafen yada labarai mutum yana da wato program ya ke bayatin ya ce ka zo to idan ba ka zo a kan lokacin ba ka dagula masa lissafi domin wani idan ya ce karfe hudu za ka yi to yana so ka zo kafin hudun domin kuɗin tattauna kafin ku shiga kar ku shiga a rasa ina matafa take to ni na san muhimmancin aikin jarida kuma kofa ta zan ci gaba da abu da take duk masu neman shawara idan suka nema in Allah da iya daidai gwargwaro abin da muka sani za mu gaya musu. Na'am to wani kira za ka ga su ƙananan 'yan jaridan masu tasowa hmm. waɗanda suke ciki da kuma waɗanda za su shiga nan gaba wajen garin sun tsaya sun jazirce sun yi aikin yadda ya kamata. To shi gaskiya aikin jarida sha'awa ne. magana da da wani farko ma in sai kana sha'awa domin fasha ne mm. wani za ki ga shi yi duk a duniya duk ma za ka ce ga kullum gadala shi ba ita yake so ba shi yana so ne ya zo ya karanta labarai duniya ta gan shi shi wannan ta biya masa wani yana so ya karanta labarai ne a ji shi ko ba shi wannan ta biya masa ta fi masa ka ba shi dubu somo nawa ya ce shi wannan ya fi masa to shi aikin jira yana da bukatar haƙuri kuma yana da bukatar juriya idan kana da wato labarai fassara labarai misali fassara labarai ko kuma kana da labarai za ka yi kamata yi awa ɗaya kafin labaran a ce kana nan in ma ta kama ma wato eh, yadda ake haɗa labaran a ce da kai aka yi su ya fi ma sauki idan karanta labarai kake da kai za a fara ana fassarawa kana gani in wani kalma ce baka sani ba mm. sai ka rubuta yanda yanda kai in ka zo fassara zaka wannan domin da haka suke ba gidan jarida da ba mistake dbc cnn wane ne duk ba wanda baya mistake ba wanda baya pronunciation ka faɗi kalma ba daidai ba duk ana yi to amma akwai takaitawa mm. ba da yawa ba wani ma har a gama ba za ka iya gano ai ga kuskuren da suka yi kuma sun yi kuskuren sun yi kuskuren to shi aikin jira mutum ni na so ba su masu tasowa gaskiya su cire kwaɗayi kuma su jajirce da aikin da aka ba su kuma shi wannan aikin shi zai taimaka musu su san mutane mutane domin an ce sanin mutane ya fi ya fi kasuwa ya fi kasuwa mm. akwai wani da ran taɓa mantawa ba yanzu mataimakin gwamna ne ba zan faɗi jihar ba kawai wani abu wani labari aka kama wanda na ɓatanci na ce kai ni ba zan yi wannan labarin ba ne ne shi ya ce kaji kaji kaji irtan da ya ce kai nemo wani mana muka je muka zauna shi kaji kaji labarin da aka ce ya mana bayani wala da kanan muka bar labarin wallahi mutumin nan tun a wani lokaci yana local government chairman muke shakoshe akwai lokacin ma da tafi saudiya muka yi waya da shi na ce ai ina saudiya kaza kaza amma gidana wallahi kudin saboda international na biya ban yi zaton zan yi sati hudu ba gashi yau sati na hudu ya ce na aiko wani yin mutumin na har na dawo garin da yana tura da matata kudi to kin ga mai aikin jarida ne a yanzu idan na kira shi na mataimakin gwamna in ya bai gani ba zai kira ni ya ce a do lafiya ce a kaza kaza ne kin ga ai an wannan to in kai ya hakuri aikin jarida wallahi sai ya kai ka inda baka taba zaton za ka yi ba to shine to masha Allah muna matuƙar godiya Allah kuma ya yi zagoranci a rayuwa ya ƙara shekaru masu albarka to amin na gode to masu kallon mu duka mm. duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri inda muka tattauna da malam ado mm. salisu arcb wanda mm. kuma muka kwashe tsawon makonni biyu muna tattaunawa da shi yanzu ya yi sallama ga Reku, sai a yi sallama ga masu kallon mu to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sai kuma wani jikon in Allah ya sa an neme mu <laughs> Allah ya ja muna matukar godiya Allah ya mai da kai gida lafiya to mun nagode to masu kallon mu duka duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yar cikin gida na wannan rana inda muka kasance da malam Adamu Salis artd wanda muka kasance da shi a cikin shirin a madadin shugaba kuma jagoran matashiya TV Abubakar Masala Ibrahim sai wanda ya sa da kuwa mace la ibrahim sai ruwa abokiyar aiki masauda abdullahi ne ta fi za mu ke cewa makasance a wani makon